Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa sir phil Hashim Gumel. Hukumomi sun ce da alama wani mutum ya yi garkuwa da mutane jiya Asabar a lokacin hidima a wata majami'a da ke kusa da Fort Worth da ke jihar Texas a Amurka. Rundunar 'yan sanda ta Colesville ta wallafa da yammacin jiya asabar cewa tana guna da ayyukan dakaru na musamman da ake kira swat a majami'ar West Israel. Akalla mutum hudu ne aka yi garkuwa da su a cikin majami'ar. A cewar jami'an tsaro biyu da ba su da izinin tattaunawa kan binciken da ake yi da kuma waɗanda suka yi magana da kamfanin dallancin labarai na Associated Press. Bisa sharaɗin a sake sunansu. an yi imanin limamin cocin na cikin waɗanda aka yi garkuwa da su in ji daga cikin jami'an mai magana da yawon hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta yankin dallas katie chomant ta ce tawagar dakarun na swat da kuma ƙwararru masu sasanta rikici na hukumar duk suna wurin tare da tattaunawa da wani a cikin mujami'ar. hukumomi a kasar jamaika sun tsare wani tsohon dan majalisar dattawan kasar haiti wanda ke da hannu a wajen kashe shugaban kasar haiti jovenel moyes a watan yuli kamar yadda 'yan sandan kasar jamaika suka sanar jiya asabar kakakin rundunar 'yan sandan jamaica dennis brooks ya shaida wa kamfanin lancin labarai na reuters cewa an kama john joseph fitaccen dan siyasar haiti da hukumomi suka bayyana a matsayin wanda aka kama ake zargi da kisan Moyes a ranar Juma'ar da ta gabata. Brooks ya ƙi cewa komai gaba da ko kama shi ya biyo bayan buƙatar da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta yi wadda ita ma ke binciken kisan. Ba a san inda aka kama Yusuf a Jamaika ba. An harbe Moyes a lokacin da wasu mahara ɗauke da bindigu suka kai farmaki gidansa da ke kan tuddai na Port de France a ranar bakwai ga watan Yuli. lamarin da ya haifar da farautar wani babban mutum a ƙasashe da dama na latin amurka da yankin caribbean labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ji asabar hukumomin hezbollah da amal masu karfin fada a ji alabanan sun ce za su kawo ƙarshen ƙauracewa zaman majalisar ministoci wadda zai buɗe hanyar ganawa da ministoci bayan wata tazarar watanni uku da ta haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma faɗuwar darajar kuɗi. Ƙungiyoyin waɗanda ke goyon bayan ministoci da dama a gwamnati da ta ƙunshi mambobi daga ɓangarori daban-daban na siyasa sun ce sun ɗauki matakin ne saboda buƙatar su ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2022 da da biyu. kuma tattaunawa kan batun farfaɗo da tattalin arziki. Ƙungiyoyin da sun ƙi halartar zaman majalisar ministocin ne a wata takaddama kan yadda ake gudanar da bincike kan babbar fashewar tashar ruwan beirut a shekarar 2020 wakin mutane 225 da aka kashe a tarzomar kasar kazakhstan a makon jiya da suka jami'an tsaro goma sha tara an kai wakin wasu sassan kasar a cewar ofishin mu shigar da kara na kasar adadin ya hada da fararen hula da 'yan fashi da makami da jami'an tsaro suka kashe. sarik shalaviv shugaban masu gabatar da kara a ofishin ya shaidawa wani taron manema labarai an fara kazamar zanga-zanga a yankin tsakiyar asiya mai arzikin man fetur a wannan watan bayan da aka ga tashin farashin man fetur alƙaluman da shalabib ya bayar ya tabbatar da tashin hankalin shine mafi muni a tarihin ƙasar bayan tarayyar soviet Shalabib ya ce mutane dubu hamsin ne suka shiga tarzoma a duk faɗin tsohuwar jamhuriyar Soviet. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. barkanmu da saduwa da ku a zauren VOA. Shiri na 43 inda muke tattaunawa akan illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa a ɓangaren ilimi musamman a shiyoyin arewa. Ku biyo ni. za mu fara da yahaya hassan iyatawa wanda dama yakan yi nazari akan waɗannan abubuwa To jama'a na cikin wannan zaure jama'a assalamu alaikum. Kiran da zan yi ko kuma bayanan da zan yi cikin minti daya ga dukkanin ni yanzu ina kalubalanta duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a Najeriya. Duk wani wanda yake rike da wata madafai iko a Najeriya. To ina kalubalanta shida wato wannan harka ta garkuwa da mutane. Saboda kowa ya sani cewa nisa da na taso idan ka ji an ce garkuwa da mutane to ya danganta ne daga manya-manyan kasashen duniya ko kuma idan kana kallon fina-finai na amurka ko kana kallon fina-finan india nan ne za a shirya da wasan kwaikwayo a ce an yi kidnapping din wasu amma kasashen na afirka ka baki daya ba mu san abin da ake cewa kidnapping ba ko garkuwa da mutane da hausa sannan ita wannan harka ta garkuwa da mutane duka a najeriya kusan ta fara ne a shekarar 2006 wato 2006 nake ke son ce wanda a lokacin na abin ya fara faruwa a yankin kudu maso gabashin najeriya inda kamar wannan yanki suke ganin akwai rashin yin raba daidai game da abin da ya shahi albarkatun kasa a najeriya suka fara wannan ayyuka na garkuwa da mutane idan mutane ba su manta babban kasar goma mai garkuwa da aka kama mai garkuwa da mutane shine evans wanda kuma yana daga cikin kalubalanta da nake wa masu ruwa da tsakiya najeriya baki daya har yanzu ba wanda zai ce ga hukuncin da aka yi ma shi wannan wannan kasar gumin mai garkuwa da mutane wato evans lokacin da shugaba marigayi aduwa ya zo shi ya kokari ya sasanta al'amura a wannan yanki wanda suke ganin kama ana yin abubuwa na rashin gabatar da raba daidai game da abin da ya shahi tattalin arzikin kasa da koma a daidai dukkan abin da ya shahi kaso na araba akwai manya-manyan garkuwa da mutane da aka yi a najeriya kusan guda shida wanda dukkan su duniya ta san da su har babbar kafa ta watsa labarai da ake cewa aljazira tana da dukkan waɗannan rahotanni na wannan garkuwa da mutane kuma wannan wannan garkuwa da aka da ɗalibai guda shida a shirya wanda duka duniya ta sani har yanzu ko ba ga gwamnati ta shirya wani abu ba wanda za a ce ga shi ne shirya ta na a kawo karshen shi na farko shi ne wanda muka gani a shekarar alif dubu da sha hudu wanda ya fara a chibok wanda ya biyo shi wani shekarar dubu da sha takwas wanda ya fara a garin dabci sannan daga cikin kuma wanda duka ya tare ya ja hankalin duniya shine wanda aka yi na jihar katsina wato inda na hito kenan a karamar hukumar kankara inda aka kwashe ɗalibai kusan ɗari uku da wani abu aka kora su cikin daji da kasan ana kura shanu wanda ya biyo ne wanda ya faru wanda aka yi a jan gebe na jihar zamfara wanda shi ma 'yan mata ne yara 'yan makaranta su ma aka kora su su 270 da wani abu su ma aka kora su aka tare shi wanda ya biyo mashi baya shine wanda aka yi a jihar Kaduna shine na Greenfield wanda shi ma aka ji aka kwasa wasu ɗalibai a cikin wannan jami'a ta Greenfield wanda kusan 'ya'yan masu hannu da shuni wanda kuma su bayan da wasu suka garkuwa da nan ɗalibai suka ce ga misalin da za su fara bada ga waɗannan ɗalibai in dai har ba a kawo musu abubuwan da suke bukata ba kuma haka suka aiwata suka tabbatar da sun ba da waɗannan misalai da suke so su bada haka suka bada su sannan kuma kamar da shi wato babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar kaduna ya ce gwamnatin jihar kaduna ba za ta ba da kosisin kowa game da kubutar da wani ɗalibi ko da kwara ɗaya ne da ya kuɓa wato da ya salwanta daga jihar kaduna to mun ga kuma su kuma sun dawo an kuma kashe wasu ba mu san yadda ya faru ba sannan wanda ya biyo mashi shine wanda aka kwashe wato ɗalibai a birnin yauri na jihar kebbi wanda yanzu shi wanda ya kwashe sama baki ɗaya har sun kai mizanin da zai fara aurar da su ko kuma in ci ya fara aurar da su to har yanzu wannan wannan manya-manyan garkuwa da aka yi guda shida a najeriya baki daya wanda duniya duka tana da rahotannin su an yi su kowa ya gani har yanzu mu ga dukkan wani mai ruwa da tsaki a najeriya ya ce ga wani matakin da aka ɗauka dangane an kawo karshen ayyukan garkuwa da mutane a faɗin najeriya baki daya. ita ma tana da faɗi daga Borno. Assalamu alaikum warahmatullahi A mu kam dai gaskiya mutanen Borno duk wannan maganganun da aka yi su daga baya mu ne. Garkuwan da ake na Borno gara duka wannan garkuwoyin da ake yi. Don mu na Borno sun ba sa neman kokobo kuma suna riƙewa. yaran Chibok na hannun su har yanzu gaskiya in za mu shekara dubu a nan muna wani magana ba za mu samu solution din wannan problem din ba kamar yadda um, alhaji getso ya faɗa irin su irin su ire iren su muke nema su zauna a zauna da gwamnatin tarayya gaba ɗaya ba wani local government ba wani waye su samu gwamnatin tarayya a samu irin su a samu solution wani fitar da kuɗi wani waye waye ba wani duk wannan abin da ake faɗa an san shi an san komai wannan abu yana sa mu bakin ciki ba su aika solution din bane don kamar da ya faɗa ya za a ce wai a ci a kawo a ce wai mutum an ce a bada kuɗi kuma a kai har kuɗin jami'an tsaro sun sani ko a sani so a gaya mun jama'a cikin nan waye ne zai kawo solution mun yarda akwai Allah ko mun yi imani da Allah wannan abin da yake faruwa da mu mun san daga Allah kuma Allah ya sani mu ma bayan Allah muna roƙon Allah gafara mun san muna zurai muna zurbai muna kurakurai Allah ya fi mana amma gaskiya fi sabilillahi na ɗaya dai babban abin abin da ya kamata mu zama shine gaskiya mu koma ga Allah wannan abu jarabawa ne Allah ya dora mana don ba wanda bai taba ba nan in bai taba wanda aka mishi directly ba an taba wanda ya san wanda ya sani kamar ni nan personally akwai aminiya ta wanda muka tashi tare kwanan bai kawata wata ɗaya ba aka je har cikin gida a Kaduna ku kwashi ta guda biyu maza ɗaya sa 25 ɗaya 27 suka yi ta tretinin uban nan bai da abin da zai ba su aka tara abin da za a tara aka ɗauki miliyan hudu kafin ma su kai miliyan hudu sai suka ci mishi mutunci aka kai miliyan hudu da aka kai miliyan hudu suka dauki bindiga a gaban kowa da yaro ɗayan suka harbe yaro suka harbe yaron shekara 27 din suka ɗauki gawan suka ba wanda ya kawo kuɗin suka ce kai uban yaro uban yaron yana nan a mai Abuja sauran yan uwansa a Kaduna wanda suka karba Kaduna ka je aka jana'iza suka kira uban suka ce masa gashi nan wannan ɗayan da ya saurari idan bai kawo miliyan 20 ba ranar da suka gaya masa washe gida suka kashe shi haka muka taru muka ta ba baban nan baki muka ce hakuri ya bar wa Allah in Allah yaron nan zai fito zai fito to fa karshen ta fa sai da aka fara miliyan biyar aka fito da ɗayan amma ɗayan yanzu an kashe shi an kawo mana gawon so jama'a ni dai in za a bi ta nawa gaskiya ta gaskiya akwai babban aiki ya fi karfin zaman mu nan ya fi karfin zaman mu zaman mu nan ai nafila ne na ɗaya gaba ɗaya mu duniya gaba ɗaya mu koma ga Allah mu nemi istighfari mu dinga istighfari dan gaskiya muna da kurakure masu yawa tunda a cikin mu ake samun informants shine babban problem mu number one ni ba na jin haushin kidnapper na fi jin haushin informant kuma informant ɗin suna cikin mu saboda haka malam getso aiki ne babba a gare ka kai fi sabilillahi kamar da ka faɗa da kai da ire-iren ka don girman Allah ku kawo mana agaji Allah ya kawo mana agaji ku mana agaji muna neman agaji a ƙasar nan ubangiji Allah kana ganin mu Allah mu bayin ka ne raunanu ka kuma Allah muna neman gafaranka ubangiji ka kawo mana agaji. daga jihar zamfara a jama'a assalamu alaikum wato ni jan hankali zan yi domin wannan abu ba abu ba ne sabo abu ne wanda an daɗe ana yi kuma koyaushe ake yi sannan ba bari aka yi ba kuma da wanda ya haifa da wanda bai haifa ba kowa ya san illar wannan abu babban illar da abun zai ci gaba da haifaswa ita ce ya kamata su wa'anda alhakin a ganin cewa sun magance wannan matsalar ya kamata su duba ni dan zamfara ne jihohin arewa a muna cikin wa'anda suke fuskantar ire-iren wa'annan kalubalen abin da nake kallo a nan shine wanda su shugabanninmu suka aza kansu saman shi sai dai a ce yau an ɗauki ɗalibai makaranta kaza jibi an ɗauki ɗalibai makaranta kaza daga nan sai ka ji jihohi duk sun rufe makarantu idan aka ce ana rufe makarantu su annan 'ya'yanmu da kannenmu masu tasowa za su samu koma baya ta hanyar a neman ilimin wannan koma bayar da za su samu za ta ƙara gurɓata gaba da ke da kuma su 'ya'yanmu da ƙannanmu masu tasowa domin duk sadda aka ce akwai rauni wajen ilimi ga matasa to an ƙara samu matsala ita matsalar tsaron da ake son a haddasa su wurin kokarin magance ta kila dubarun da ake son a haihuwar na ruhe makarantun so kaga za su kara haifar da matsalar ta tsaro nan gaba ni ina kallon kamar idan har wata hikima ce su shugabanninmu suke gani ta da an ji an ce an rohe makar an yi kidnapping din ɗalibai a makaranta kaza sai a yi sauri ga jiha gaba ɗaya a rohe makarantun sai ni ga cewa kamar ba shi ne solution ɗin da ya kamata a ɗauka ba ya kamata su zauna su nemi masana da masu nazari kan harkokin na tsaro kuma ita kanta gwamnati ta sa karfinta ta ga cewa an samu maslaha ga wannan abubuwa da suke faruwa matakin a ce a ringa ruhe makarantu yanzu ina ganin sama da wata hudu da suka wuce tun daga lokacin da aka ɗauki ɗalibai a jan gebe aka rufe makarantu a jihar mu kuma har ban ji inda aka ce an buɗe ba yara suna nan zaune ba su zuwa makaranta girma suka ƙara yi idan kana uba yaro in sahiya ta waye ya je makaranta kana samun kwanciyar hankali domin kasancewa can inda yake zuwa tarbiyya yake ɗaukowa sai aka waye gari yaron na yana nan zaune tare da kai kila kai ka haita wurin aiki shi kuma ya haita ya bi wasu yara a waje wa'anda kila baka san wace irin tarbiyya eh, za su canza mashi ba so kaga a kwana a tashi yaran mu girma suke ƙara yi kuma ba su cikin makaranta musamman arewacin najeriya ana fama da matsala ta karancin ilimi kamar yadda aka dade ana ba mu fassara a kai kuma wannan din haka nan yake so sai gashi yanzu generation din da ke tasowa kuma za su ƙara samun kansu cikin wannan matsanancin wahalat abin zai kara kawo mana matsaloli ni a nan kira ne nake yi ga su shugabanninmu wa'anda haƙƙin kula da ko haƙƙin kawo ƙarshen wa'annan matsalolin ya rataya a kan wayansu mu namu shine mu ta masu da addu'a mu ta kanmu Allah ya ƙara kawo mana ƙarshen wa'annan matsaloli kuma su Allah ya rika masu wurin samun hikimomi na ganin cewa an kawo ƙarshen wa'annan matsaloli amma a zahirin gaskiya akwai matsala Allah Ubangiji ya kawo mana sauki. Allah mana jagora. Assalamu alaikum. Sunana Tijjani Bambale. Na fito da jihar Kaduna daga inda shi famanan secretary ya fito. Ina da wasu tambayoyi da shi famanan secretary wanda ya kamata a ce kaya mu kanmu gaskiya in muka kalle su da idan basira. Na fito daga jihar Kaduna ya fito daga jihar Kaduna. Da abubuwan nan da suke faruwa suna faruwa ne a inda masu karamin karfi suke har yau tun da ake abun nan. Baka taba jin an ce an ɗauki ɗan wani babba ba a jihar kaduna ko dan wani dan siyasa ko dan wani babban ma'aikacin gwamnati ko kuma ire-iren muni da shi duk inda matsalar nan take karewa tana karewa ne a inda marasa karfi suke face ma mai girma gwamna ba zan manta ba da ya kai dan shi wata makaranta sai aka wayi gari rana guda an cire yaron nan ba mu san inda ya koma ba sauran yayan talaka ko uku ban sani ba wani manufa ne suke da shi ko ko akwai wani sirri ne da suke kokarin su amfani da shi wajen tauye 'ya'yan talaka wanda ke kauyuka su bar 'ya'yan 'ya'yansu da ke cikin birane suna samun ilimi su kuma sauran ko oho mu tuna da cewa amana na farko da ke Allah ke ba mu kowane shugaba shine amanan rayuka da dukiyoyin al'umma amma gwamnatocin mu ta koma tana ko oho ko unkula bata san me ke damuwa da mutanen da ke cikin dazuka ba wallahi wallahi ko mun ki ko mun so gwamnati ta fi karfin kowa sai dai in bata so ta kawo karshen wannan abu in tana yi da gaske ne to za ta iya kawo karshen shi in kuma ba da gaske bane wallahi wannan abun haka zai ci gaba assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah sunana safiyan adam organizing secretary hausa fulani amak kamar maganar da mai girma getso yayi ni shaida ne ya faru a gabana a katsina karamar hukumar kurfi na tafi daurin aure da daddare ina bacci sai na ji halbin bindiga sai na fito da na fito sun zo wani gida ne na suka kashe mutum biyu a gidan da tsohon mai gidan da wani yaro da yaron da na tafi ma auren aka sare shi da adda sai aka dibi mutum uku a ciki aka ce to za ku ba da naira miliyan goma in ba haka ba gobe za mu dawo ranar alhamis aka yi wannan abun sai abun ya daure min kai da sassafe ran juma'a sai na kira yaron da aka sara muka kai shi asibiti sai na samu wani mai anguwa sai na mai complain na ce mu je police station da muka tafi yan sanda a gurin don ni sai da na zagi daya ma sai na ce gara ka cire uniform ɗinka a matsayinka na musulmi dan arewa abun nan ya faru ka ce to mu je mu nemi kuɗin da zamu kai sai ya ce zai kama na ce wallahi baka sa ba muka dawo ranar juma'a da daddare the same people suka kara dawowa suka dauki matan yaron da zai kara auren sai da ta yi sati biyu kafin sai da su suka yi suka ba da wannan 5 million aka karbo su to to my own understand kamar maganan da mai girma getso ya yi manyan jami'an tsaro suna da hannu dumu-dumu a wannan abu bayan haka ɗazun barista ta yi magana kan education mai girma ministan ilimi a adamu adamu lokacin na makaranta akwai littattafan da na ga yayi sosai akan gurɓacewan ilimi a arewa sai na gode allah aka ba shi education minister sai kuma na gaba haka ba har na zo ina tambayan kai na ce a to wannan mutumin rubutun da ya yi yaudara ne yake ma arewa ko kuma allah ne ya jarabce shi da ya nuna can ba iya ba shi da ya iyan kuma an bashi abun kara taɓarewa yake yi kuma dama complain din shi arewa northern nigeria northern nigeria to gaskiya sai mun tashi tsayi. saboda halayen da ake ciki yanzu arewa ga baki daya kai karshe ma apart from far north ta dawo har nan abuja shekaran jiya a makota na akwai yaron da aka sace. last two weeks ma akwai yaro da aka ɗauka da uniform din shi da komai sai dai jakan muka gani kuma har yau ba a san inda aka shi ba a nan karo to gaskiya in ba an tashi tsaye ba Abun zai zama wani kalubale ne daban don karshe wasu za su ce sai na rama kamar yanzu yaron da aka kashe uban shi a gaban shi a katsina aka ɗauke matan shi aka ƙara kashe wayan shi rantsuwa ya ce wallahi sai ya rama sai ya shi ba a haka ka bar wa Allah salamu alaikum da waɗannan bayanai na Alhaji Safiyan Adam sakataren tsare-tsare na ƙungiyar Hausa Fulani da ke babban birnin tarayyar Abuja za mu dakata a yau ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin a madadin ɗaukacin bakin namu da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo da ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu mu da saduwa a wannan shiri na rayuwar birni. Yau muna tare ne da wani malami haka mai aikin gadi. A ko za gabatar da kanka? Ni ne mai suna Ayuba Friday daga Niger State daga local government gurara local government. gurara garin nan na wuta din nan ko akwai babban dam din nan? Eh a ga sosai gaskiya muna da ruwa sosai na wuta wanda ke kawo wuta a jihar Niger. Ganin cewa gashi yanzu ka zo nan garin Abuja kana aikin security wato kaman gadi kenan tsaro ko? Menene baka sha'awa da ka zo ka fara wannan sana'a? Eh actually abun da ya sa in ka duba a jihar Niger rashin aiki gaskiya masala ne ga garin mu masu youth. Ta kuma mu ya duba mun gani a cikin abuja in ka yayi aiki din da nazari da kuma kunci hankali za ka ya samu wajen fita da kai shi wannan aiki na gadi daga can gida gurara aikin da kake yi kenan a gaskiya ba aikin da dama nake kenan ba a farko ni na yi nc niger state college education na gama kuma na da certificate na to dama na kwarewa ne a makaranta na jami'a na private school amma ba sa biyawa yadda ya kamata wani wata kuma ana rike mana bashi sai dai na zana duba na ya na sadu da abokina ya ce min akwai wani iri security da ake yi nan ana dan biyawa in wata ya kare sai na ce to na samu ni ma bari jan gwada amma baka ganin cewa ganin cewa gashi har ka taka mataki na ilimin karatun boko har ka yi NCE me yasa a can baka ganin cewa da zaka samu wani aiki wanda ya fi wannan? Eto eh inda na fada farko a jihar Niger gaskiya masaloli na aiki da ya suna nan da yawa in ba ka da na gaba duk da takadanka ba za ka samu wanda zai ma taimako ba abin da ya sa kenan masalan jihar neja kenan yanzu haka. To ka dubi cewa ka ga kai da malami ne fa na makaranta kana koyi da ɗalibai kana da ɗalibai yanzu gashi a nan ka zo Abuja kana aikin gadi kamar ya kake ji ne da wannan canjin rayuwa haka gaskiya dai abun dai ba sauki amma dai kai san komin ka sa rai da kuma da addu'a kana nima nufin Allah ba abun da Allah baya yayiwa to amma yanzu da kake wannan aiki na gadi kaman a wata kana samun kaman nawa a gaskiya dai a nan a wata ina samun abun da dai ya kai dubu goma sha biyar a wata kamar da da kake can gida kuma kake koyarwa a waccan makaranta da kace kana koyarwa kamar nawa ake biyan ka a wata a wata can suna bani dubu tara ne da dari biyar amma kuma a wata zai kare ba za su bani ba to amma ka duba fa rayuwa a abuja tana da tsada baka ganin wancan dubu tara da kake samu a can zaka fi iya yin tattalinsa ka yi wasu abubuwa a can nan in ka duba fa rayuwa tana da tsada ko me zaka ce eh lalle dai haka ne amma abun da ya bamu mu aiki a buda shine baka sani ba kila wata rana zaka ya hadu da wanda zai yayi ma taimako amma an ka a can a jihar naka duk wanda suna na wajen suna tunanin da su sun waye ka so tunanin su inda zai zaka yi ka rayu ka kana wannan aikin kuma kana ta kokarin kana neman aikin gwamnati kenan eh da yadan Allah abin da ina yin kokari kuma ina yin kenan na su ajiye wani sun ce masu ga abin da ilimi nan da ni yi ko dai dai za a yi mun taimako a wani waje to gane nan abin da ni na kokari na yi kiran duk din na yin gadi da amma na kokari na yi submitting su takaduna a wajen da na ji wai akwai wasu aiki yanzu ka yi shekara nawa a wannan garin na abuja kana wannan sana'a a actually shekara na na biyu kenan a nan gari na abuja ina yi wannan gadi amma ka dubu fa abuja wani birni ne mai tsadar rayuwa za ka kalli kuɗin haya yana da tsada kana aina kake zama ne kana haya ne eh a gaskiya lalle ga aikin mu muna yi shi mako daya dan kuma mako daya mu je mu huta a mako daya din nan na koma gurara that is jihar ninja in aikin da zan yayi aikin numa dan kadan kadan in yi mako kuma ya cika sai dawo kuma kusan kowane sati dai kana komawa gida kenan eh aka ne aka ne yaya batun iyali kana da mata ne da yaya a lalle dai ban da mata yanzu haka amma ina da iyaye aikin su kuma kamar yana wuya na ne wani lokaci ne na ce da su da mai karfin su yanzu ya rugu Allah ya taimaka sosai ina maka fatan alheri amin amin nagode to nagode ni ma shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.